Wato mu da zuwa a Kayin lafiyar Radio Ministry jama'a. Ni dan wanku Bashir na sa muka kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Saboda haka za mu fara dai ni da addu'a. Kai kunne idonka saboda ni da kai mu yi addu'a. Na mu Allah roƙo ya fa maka zunubi na ma'anar roƙo ya baka zaman lafiya na ma'anar roƙo abinda kake yi yanzu Allah ya sa maka albarka da shi Allah ya ji muna toshe ya fai muna zunubi kamar yadda muka yafa danwayensu danwayenmu zunubansu da laifinsu na wannan roƙo ne kuma bude muna zuciya ya kuma ba mu zaman lafiya ya bin abin da da mu jin ya zama muna amfani na wannan roƙo ne da sunan yesu kristo nake wannan roƙo sai ka ce amen kamar yadda na fari na farko kafin mu fara maganan Allah ya kamata dai mu karanta littafi da Matthew 5 verse 8 wurin ni maganan Allah ke ga mana kaman albarka ni mutumin da ke farin zuciya domin su ne za su gani Allah kan ba ka da farin zuciya ka yaka gani Allah domin Allah da shi dan mai adalci ne shi ba wani in munguntan da ya kusa da ke ba wani zunubin da ke kusa da ci ba da wani hacin da ke kusa da Allah saboda haka mun da muka bin Allah kafin mu kusa da kai kafin mu shiga aljanna kafin mu ce muna bin Yesu Kristo ne abinda ya kamata mu yi kawai ne mu gyara zuciya mu mu roko Yesu Kristo ya fe muna zunubi ya kuma wance muna mu saboda shi kuma mu kuma mu zama danshi. zuciyanka bai zama, bai zama fari ba, ba ka ka ganin Yesu kristo Zuciyan mu ba mu da mungu. In dai akwai mungu da zuciyan ba mu yi mu shiga aljanna kuma ba mu yi mu zo wurin Yesu da mai wurin da yake ba wani zunubin da kai kusa da shi, ba wani zunubin da kai zuwa wannan wuri. Saboda haka ne ya kya ya gaya mana kaman kafin mu shiga aljanna ya kamata dai mu fara mu ji tunani kaman inda za mu yi saboda zuciyarmu ya zama kaman mai adalci. Menene ya faru saboda zuciyarmu ya zama kaman zunubi ya shiga zuciyarmu? Kaman muka ji dama da Allah ya fara halittan sama da duniya kuma ya yi wani mutum kaman ya gama komin da yake yi yake yin cikin duniya ga sai ne ya yi mutum ya sha, ya shi a cikin wani gonan da Allah ya gyara shi ya ce musu kaman ya yi kiyaye ta ya kuma noma shi ya ci abinci a daga wurin nan shi ne magana shi ne Allah ya yi matan ya ba shi saboda shi da matan shi su zama da wannan gona suke noma ce suke kiyaye ta suke kuma noma da wannan gona ne wata rana macici ya zama saitana ya juya macijin zuciya ya juya kansu maciji ya zo wurin matan kakanmu ya ce mata kamar in ji Allah ya shekar ku ci kowane itacen da ke a wannan gwana ne matan ke mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gwana amma akwai wata guda da ke tsakanin shi Allah ya ce kar mu ci ko ba za mu taba shi ba in ji ran da za mu ci ko za mu taba shi da mu mutu ne to da satan ya ji haka sai ce ma matan mutum kamar ba da ku mutu ba amma dai allah ya sani kamar dan da za ku yi za ka sama kamar shi allah udenin ku dai bure da matan matan kakanmu ya ji haka ne ya ci ya ci wannan yayan itace ya cire guda sai ya ci da ta ci wannan itace nan sai idon ta bure da idon da ya bure nan ne ya cire ya kuma tare kare wan. ya shirya ya kuma ba mijinta mijinta kuma ta kuwa ci da suka cin na ne ya zama musu zunubi da bayan allah ya zo wurin ya cika cikin wannan gwanan da suka ji allah na zuwa sai sun ka gudu sun ka boye da Allah kowa ya zo yana cira shi kamar Adamu na kake shi ne matan eh, matan da mijinta suka ce ma Allah kamar da muka ji kana zuwa na mun zo mun boye ne shi ne Allah ya tambaye shi kamar wa kace mun boye wa ma mi kace suka boye ji kun ji kun ci itacen da na ce kar ku ci kuwa shine Adamu ke ce ma eh, Allah kamar matan da ka bani na ita ta bani na kuwa ci an Allah ya tambi matan kamar menene wanda abu kayin da shine matan kuma ce ma Allah kamar in ji sai ta ne ya rure ni na kuwa ci da suka cinna ya zama musu zunubi shi ne allah ya ce ma maciji kamar abin da ka da ba saboda yau daga haka tun da yau an sinime ka ne da kuma baka ya ka zama da mutum kuma kuma da zama da zaman lafiya da cikin ka ne za ka yi tashiya a rayuwanka duka sai sa muka, ga maciji yana tafiya kuma kuwa da ido da shiginta shi ne ya ce eh, matan kuma kaman saboda abin da ka yi ga da azaba ne da ka afi yaya matan ta yi ciki har wahala ne dai ne sannan a kawo yaro sini ya ce ma adamu kaman saboda abin da ka yi ga kuma da zufa ne kai kuma za ka ci kai ne za ka kuma duka kiyaye ta da matan saboda haka mutanen duka duka muna zufa ne sannan mu ci abinci akwai wahala cikin za ka yi noma ne sosai za ka yi aiki ne sosai sannan ka samu abinci ka ci saboda abin da suka yi na ya zama muna zuciya daga da abin da allah ya ce kuma da karshe ne sai ya ce ma mutum da matan zagama da kasa ne aka shi ta saboda abin da ka yi ga kasa kuma ne za ka koma wurin kuma ne ya kawo mutuwa daga haka Daga wannan ranan mutane suka fara mutuwa. Dukan kakanninmu duka sun ka mutu, mu kuma mun mutu saboda zunubin da ya shigo a cikin duniya, saboda zunubin da matan Adamu ya kawo muna, saboda zunubin da ke zuciya saboda zunubin da muka zama da shi an ka afe mu da shi. duka mun zama dan zunuba ne, ba mu iya ka aljanna. Daga wannan, wannan ba wanda ya sani inda aljanna yake. saboda haka ba mu yi shiga aljanna shi ne Allah ya kuma gani kama na yi haka bai da kyau ya kuma bure wani a kasa ya kuma bure wani kofa ya ba mu wanda za ka bi wannan kofa za ka yi ka shiga aljanna ne sai da abin da ke dama an bata shi ya kuma ya kuwa gyara wani wuri wani wuri mai kyau wani wuri mai sabo wani anyan sabo Allah ya bure muna anyan sabo saboda kowa da kake ji nan ka zo bi wannan sabon anyan Allah za a jafa maka zunubi za ka sama aljanna za ka shiga aljanna za ka sama Allah zai maka gafura ne da abin da kake yin duka na wannan kaman Allah maganan Allah ya gwara mana kaman kamar inda muke jin ga in kana ji na ka zo wurin Allah sai ka sai kuma ka zo ka bi Allah sai ka kuma ce kai kuma ka zo ka Allah saboda Allah ya fa maka zunubi kafin ka shiga aljanna abinda kake zin nan saboda akwai maganan Allah da yake muna kamar mutanen duka mutanen duniya muna da zunubi duka mutanen duniya muna da zunubi an ka haife mu da zunubi saboda sannan ka shiga aljanna ya fi dai ka yi aduwan ga tare da ni haka ne za ka shiga aljanna haka ne za ka samu gafura a gurin Allah ba ka yi wannan addu'a tare da ni ba ba ka ka shiga aljanna kuwa in kana jina abin da ya kamata ka sani kawai ne ka san kama, da zunubi ne aka afirka da zunubi ne manka aka afirka saboda kai ka zama dan zunubi ne in ba ka yi addu'a tare da ni ba in ba ka yi addu'a ka shirya yesu kristo sai aka yafa maka zunubi ba ka shiga aljanna kenan in kana ji na za ka yi wannan addu'a ne sai ka ce muna yau na gaskata yesu ubangiji ubangiji na na karbe shi ya zama ubangiji na da micoco na na roƙe shi ya yafe mana na duka na kuna gaskata ya gaskata mana ya ta mana laifofina na cire si ya cire ya cire sunana a cikin littafi ya rubuta sunana a cikin littafi mai rai ya kuma cire sunana sunana daga littafin mutuwa na gaskata ya mutu ya tashi da rain. na kwana uku a cikin yesu kristo nake wannan addu'a amen kana jina ka yi wannan addu'a saboda haka an yafa maka ka yi wannan addu'a tare da ni yau maganin allah ya ce an yafa maka sai amma ba ka yi wannan addu'a ba ba a yafa ba yi a yafa maka zunubi kenan amma ka yi wannan addu'a tare da ni an yafa maka zunubi ne ken da ka ji na, kai dadin mi kai ke mi dadin kai Akwai waɗansu ba su ji, ba su taba jin ba. Kai dai ka ji yau, ke ka zama mai dadin kai ni In ka ji magana ah, abinda ya kamata ka yi kawai ne sai ka samu wani church da ya kusa da ke kuma ka shiga wurin na ka yi addu'a tare da su. Don na ma ni kamar yadda ka yi addu'a tare da ni. Kin da ke ji na ina ma'ana Allah roko ne ya yafa maka zunubi, ya bude maka anya ya bude maka zuciya, ya baka ilimi saboda in ka ji maganan ga ka yi amfani da shi. Bude ma zuciya, cira shi ya zo ya shiga ya zama tare da ke ya yafa maka zunubi kuma ya yi amfani da ke da karfinka, da iliminka, da kudinka, da abin da kake yin duka to sai ka ba, ka bari Allah ya yi amfani da shi. ka ba an anya saboda ya gyara ka sai kuma ka zama mutumin mai kirki ka zama mutumin Allah ka yi masa aiki na wannan roko ne da sunan Yesu su. amen in kana ji nan yau ka kai mai dadin ke kenan wata shila haka ne za mu game amma kana da wani abu da za ka yi tambaya ne ga nan ba na sai ka shirya saboda mu yi magana 0249 two five one five nine four zero two four nine two five one five nine four wata jama'a assalamu alaikum